hana ka sosai ma ba da ila da asisi wakati da ta asisi wakati wala sahabin alal mashuri ya kawo shi ya to shi na tambaya akan wanda ya kai sallah da gangan an ce ba zai ranka ta ba saboda ga hadisi ya zo na mazo sallallahu alaihi wasallam wanda annabi ya ruwaito cewa idan mutum ya bar sallah da kankan babu abin da aka fara gare shi ba ki kuma Allah ba wannan kenan ko yace kuma malum ma ya ga salafu ya sallah ta tuce da gangan ba za su ranka ba haka yasa ko man da ta'hir salati wanda ta gangantar da barin sallah an wakaci har daga lokacin babu duk wani uzuri haka da ya barta babu hanya gare shi ga rankun wannan sallah sannan kuma ko da wai ainihin ya yi wani ibada ya yi sallah ba a karɓa ta gare shi ko da ya taba a ranka ko da ya taɓa a karɓa wa Allah ya wajibi dina gare shi an yi tuba tuba ma Allah sannan kuma shi wata da suke fari to wannan shi na cikin mutum a hakani da mutum da ba an ji wannan ko to ga ga ga shehu abdullahi ya yi hukunci ya kawo da kai ga abin da shehu usman ga abin da shehu abdullahi ya ce cikin dawo musali wajibun wajibina kaza umar fata watan rankun abin da ya kuce maka alal mansusi akan abin da an rubuci cikin mudawwana kauran da gaugawa abin da an rubuci cikin mudawwana ta malikuna na abinda an nususu abinda aka ce ma nassi nassi wanda ya kai tawili ko kuma nassi abinda magabata sun rubuta to malikiya sun ta akan cewa wanda ba su da gangan ya kata wannan shi a mashhurin kauli ku take ka bila hadisi wakatin ba tare da iyakance lokaci na rabbo ba kana ranko sallah in ta kuce maka lokacin hitowar rana ko lokacin faduwar ta duk ana ranko sallah da ta hadisi wakatin sannan bila ta su sawai ila ta sai ta sanar ba sai da farka ba amma fa Allah mashuri akan kauri wanda kasance shine mashhuri bi musulman kan da Allah ba in sallah ta kuce maka ba sai da rakuma ba ko da gangan kabbar sallah ba ko wani da gulali kabbar sallah da gangan wajibi na karanta wannan shi an mashuri bi musulman kan da Allah ba shi an mashuri na tuna ba malikiya an kiyaye da wannan ko sannan kuma malum sun ce wajibi na duk wanda a cikin masaba in zai fatawa shi fatawa da kaulin da an mashuri na masaba na wani masaba da masaba na malikiya ce ko shafi'iyya ce ko hanafiya ce ko hanbaliya ce wannan abu na wanda ke malum masu riga sun ci mai jima'i a kai wannan abin na fatawa akan mashuri na masaba ko wace masaba ka kai abin da malumman duniya suke na a kai shine an masaba ta fuka hawal amsali shine an masaba ta dukkanin maluma na duniya da farkon su abu hanifa har zuwa yanzu nan akwai littafi wanda kibarar ulama ya haya sun rubuta akwai littafi wanda ya kasance maluma maka sun rubuta sun sa ka'idodi shi littafin su dustori ne kamar kundi na tsarin mulkin su ciki suka ce wajibi na ga duk mai hukunci wanda a cikin birnin makka ko wanda a cikin birnin saudiya in zai yi hukunci ko zai yi fatawa wajibi ne na shi yi hukunci ko shi fatawa da abin da an mashuri da musaba da amadu na ambali kuma sannan in har mutum ya yarda ya kuskure ya yi hukunci ba tare da abin da an mashuri da musaba da amadu na ambalin ba za a warware hukunci ne kuma za a yi hukunci ne ba abin da suka rubuta ke cikin littafin su muna da shi kyanar na ganin an kiyaye da wannan da sun haka wannan sun ka ce sannan kuma wannan abin da sun ka faɗi duk kusan malamai na rayuwa haka suke sun ka kama da tawo malumma na ainihin a ana na harfiya sun ka ce sun ta yi a kan sun haka ƙwaruka na malumma malam wajibin tahi ne ya rubuta hakan ga wajibi na aikatawa da kauri wanda an mutum ne ba da sun haƙari sun haka ƙwaruka na malumman malikiya sun haka ƙwaruka na malumman malikiya su ma sun ta yi a kan wajen hakan nan daga ciki sun kawo da suki daga ciki sun kawo mawaƙin wannan zaki shirki na wannan na haƙawa sun kawo littattafai na malakiya waɗanda ya kasance tsakanin shuru guda waɗanda ya kasance su na ba shirki na ba sun ka ce wannan shi an madogararsu sun ka kawo ka'ir sun na sun alaɗi duk sun ka kawo rukansu sun ka ce da wannan sun ka dogara malakiya ta ce ba a hukunci sai da mashuri sun ce su ma suna a kai sun ka ce hanabiya sun ce ba a hukunci sai da mashuri sun ka ce suna a kai sun haƙari sun ka kawo ƙauruka na shafi sun ka ce shafi'iyya ta ce ba a hukunci sai da mashuri sun haka ƙaunuka na irin su na ƙaunuka na ainihin musaba ta shafi'iyya na asabu shafi sun haka ƙaunukan sun haka su irin su na wannan na su muzani da su irin wannan kashi da yaya wani cikin shehin muhazzab sun ka ƙaunukan su kan cewa su ma sun yi ba a hukunci sai da ƙaunin da an mashuri bayan wannan sun haka ƙaunuka na ahmadu na hamari na sabu dan masaba ta hanbali hanbali kaulukan sun haka su cewa ba a kuce zai kore da amashuri a shi kenan ka ga wannan tun da saudiya ma wanda yanzu su ha koyi ita suna ganin musu duk bai da ta ita kan bai da addini su ma sun ta haka hakan da sun ce ba a hukunci sai da kauli da kasance mashuri na cikin masaba don haka shi kenan kowa ya tsaya kan masaba su ce sun tsaya ga masaba ta Ahmadu da hanbali sun ce ma matsaya a kanta bai yiwa a ce al'umma ba su da matsaya ta hukunci iyaka uwa shi wani da dama to babu inda aka samu wannan cikin duniya ko cikin addinin musulunci ko manhoji na shari'a shari'a tana magana akan bai guda domin haɗin kai shafi'iyya hatsaya akan shafi'iyya malikiyya hatsaya akan malikiyya hanafiya hatsaya akan hanafiya hanabila hatsaya akan hanbaliya bakin wannan kenan don haka mu muna akan musaba da malikun anasai cewa wanda dai ya bar sallah da gangan zai ranka ta kuma wajibi na shi ranka in bai ranka ba in bai ranka ba lahira sai Allah kai shi ita saboda hujjar malikun anas hujja ta madin malikun anas su ma suna da sun suka dogara kan su yanzu ba wurin shi a suna ba amma dai mun kawo na alhamdulillah na na na mun yi bayani a yi mun yi bayani ina na na da sa na sun kauce ana sallah ta nafila cikin mota kai su mata waje da ai dabba ce wadda ta kudu mara duba ala rai duk nan da ke ta kusa a shi ake ce na dabba Allah kun san san mutan abin can guda eh tambayar ta ta makon can ko ya yi tambaya akan mutum wanda ya kasance direba Shina dauke da fasinja ko shina dauke da ainihin masu shiga mota ta yi wanda sun ka biya za sun shiga mota ta sun biya ijara sun shiga mota ko to ka su biya ijara ba suna iya mota ta samu haɗari wasu sun mutu cikin motar nan ko kuma shi ma direban ya mutu shi akwai riya a kai ko babu riya a kai shi a tambaye ka ko to wannan a ainihin sun kasa matsala ta shi shi na muka bayan shekaran jiya والسائل والقائد والراجع دائما nuna lima wadatar dabar da wanda ke korar dabba shi na bai ta shi na kora tana gaba shi na bai da ita in ta yi ɓanna shi kariya wanda a jaye da ita in ta shure na abu shi kariya wanda a saman ta yi ta yi ɓanna shi kariya sai malum masu tutu sai kasance wanga ya jawo wanga ya koro wanga na sama in ta yi banawa karya sai marma sun fito da mai kura da mai tashin karya shi wanda a sama matawun a matsayin kayan da kayan na kasa sama an ke da wannan kuma wanda a sama matawun na ana yi kiyasi ka ga direba cikin mota ya shi da fasinja a shi dukkanin su fahimta musu shi ta ɗaya za a samun bambanci direban nan ya yi ganganci in ya yi da ganganci ya je wa kai na cikin harka je wasu Allah na cewa wala tulqu bi ta la ce. an kiyaye da wannan amma in bai da ganganci ba shi na cikin jan mota mota na da birki al'ada ta mota ko al'ada ta ainihin duk abin da mahaluki ajizi na sai birkin nan ya ne ko kaji ka ga wannan in ka diba wata ne na ba ba so ne na ba tattalin cin wani abu da ke shi kuma wannan misali ba haka nan ba kolewa ta yi ko kuma ta yi tabbashi an kiyaye da wannan ka duk wannan dai ba da ganganci na ba to irin wannan ya faru birki ya tashi amma kuma a kowane birki da tashi ya kasance da ganganci na yana gudu da mota ya kule ta ko ya wuce gudun da an kace ai da ita ya taka birki saboda ƙarfin gudu har birki ya kashe ta ta ta gudu na abu kaga duk abin da faru na shi asababi ne wanda ya sababanta da amshi a dandiya kaga na shi asababi ko shi a sababi gani ga halaga mutane ko ya mutu da diyadiya amma in shi na ta da mutu a kan ka'ida saboda ko yana da ka'ida da aka shata wata aka shata ne shi in yana bisa ka'ida bai canza ma ka'ida mana bai sa'a ma ka'ida ba Allah ya kawo hadari ya mutu ko wanda a cikin mota ya mutu bai biyan diya ta amma duk wanda ta cimma ko da kuskure na ko mulki ya kaji ko ta ya tabbata ta cimma mutum ta ce sai biya diya ta saboda sai kunna wasaye ko da da ma wada ta gabar an kiyaye da wannan shi ke nan kayan mutane suna ta hukunci ga sai mai kore abu ba su kiyaye da ratibin wanda a sama shi sama ki ba laysa lahu qudratu bai da iko amma har wanda an da shi na da iko tare da haka malama sun fice to in ya kasance mutum na rike da dabba ba sai wani ta iya ta ya buge ta ta tuma ta shure wani wanda ya wona shi ne biya dan shi ya saba ko kuma alal zani ya ya fita mai jin tsoro ta ji tsoro ta zabura ta bari kayan mutane ko ta take wani abu wannan da ya ba ta tsoro shi kariya ashe kenan ka ana kula da asbabu ko ashe dai shi wanda a saman dabba ana kiyayewa da ainihin da ganganci ko shi da wanda ke jan mota kenan in yi na da ganganci to abin da faru shi jawo shi in ba wa ganganci Allah ya kawo abin da ta ce mata ta ce shi aka gaba abin da ainihin wata ne doko ba dan mun yi bayani wanda wanda wanda matukin jirgin ruwa ya an ka ruzo jirgin ruwa kaya an ka taho jirgin ruwa ya cikin cikin ruwa mai jirgin ruwa bai biya wanda da mana ana sa ke saki da babu biya ga mai jirgin ruwa ba shi biya bai biyan kayan nan bai ga mutane a ciki saboda ni raki wannan ko mallahun na irkiyatin ruwa za su yi mutum da ba ana ba ana nuna bugu ɗari ba shi a ƙa'ida sa bugu ɗari bai ko bugu ɗari da biyu ɗan ya sara bugu ɗari da biyu ya da ganganci duk abin da halatta zai biya shi ba ki wani fi a lokaci ne alhamdulillah wasu na tusa na ma'azar shi da ya